Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tare ya fara watsa shirinsa na safiyar yau alhamis kuma da min ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jirin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan namu leka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau muryoyin masu sauraro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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala masu sauraron yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda amin ibrahim kiyawa zai karanta ga labaran duniya makarantuwa muhammad amin ibrahim farko muhimman kanin iran a shirye take ta fara dangantakar ta da kasashen nahiyar afirka ƙungiyar opec ta zaɓi sabbin shugabanni kwamitoci da gwamnonin ƙungiyar hukumar NCC a najeriya ta ce rigakafin corona da ake yi na samar da kaya daga sabuwar cutar omicron iran ta zargi isra'il da ƙoƙarin yada labaran ƙarya kan tattaunawar nukiliya da ake yi a biyanna yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasar iran a shirye take tafa a dangantaka da ƙasashen nahiyar afirka ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahiyan ya furta hakan ne a sa'ilin ganawarsa na taimakin ministan harkokin wajen kasar zimbabwe ya ce sabuwar gwamnatin kasar ta ƙudura aniyar fara dangantaka a kasashen nahiyar afirka ciki har da ƙasar zimbabwe musamman a siyasa tattalin arziki da kuma al'adu alaƙar tattalin arziki za ta kasance ne wata hanya ta bunƙasa wato harkokin noma da fitar da sabbin na'urorin yin noma na zamani zuwa ƙasashen waje da sayar da albarkatun mai kuma ta dama ce da kasashen biyu za su yi amfani da ita wajen cin gajiyar juna a nasa bangaren babban jami'in diplomasiyyar kasar zimbabwe a ganawar ya mika rahoton zaman da suka yi a kwanakin baya kuma ya sanar da aniyar kasarsa na halartar taron haɗin gwiwa karo na tara kan tattalin arziki tsakanin iran da zimbabwe da za a yi a birnin tehran daga ƙarshe ya nuna cewa alaƙar ƙasar da zimbabwe a bangaren harkokin noma lafiya da fitar da magunguna zuwa ƙasar na daga cikin abubuwa masu muhimmanci da kasashen biyu suke aiwatarwa. Ƙungiyar OPEC ta zaɓi sabbin shugabanni, kwamitoci da gwamnoni. A wani zama karo na 182 da ƙungiyar kasashen masu tadda man fetur ta duniya OPEC ta yi, an fara taron a matakin ministocin mai da makamashin kasashen mambobin ƙungiyar. Ta zaɓi ministan man fetur ɗin ƙasar Congo, Bruno Jean Richard a matsayin sabon shugaban kwamitoci. kuma ta zaɓi wakilin ƙasar iraki a ƙungiyar ala al a matsayin shugaban daraktoci tushen zaben shugabannin ƙungiyar ya ɗori ne bisa harufa diamantino pedro azevedo ministan ma'adinai da man fetur na ƙasar angola shine yake jagorantar taron lokaci-lokaci da ƙungiyar take yi sai kuma amir hussein zamaniyan a matsayin shugaban kwamitin gwamnoni na ƙungiyar daga karshe ana sa ran sakataren janar ɗin ƙungiyar ta ofec muhammad sunusi barkindo a yau zai bayyana sabon rahoto ko kuma game da halin da kasuwar mai take ciki a halin yanzu hukumar ncdc a najeriya ta ce kafin corona da ake yi na samar da kariya daga sabuwar cutar omicron shugaban hukumar daƙile a cututtuka ta ƙasa ncdc efedayo edetifa ya hori 'yan najeriya da su yi watsi da jita da ake yadawa na cewa wai maganin rakafin baya wa mutane kariya daga kamuwa da cutar corona samfarin omicron mai saurin kisa har ila yau adetifa ya ce har yanzu yin allurar rakafin covid-19 na daga cikin matakin samun kariya daga kamuwa da cutar idan maganin rakafin na samarwa mutum kariya kashi 90 cikin 100 da kamuwa da samfurin delta maganin rakafin zai iya samarwa da mutum kariya kashi 80 cikin 100 da kamuwa da samfurin omicron hukumar ta ce har yanzu babu wani rahoto game da rasa rai sakamakon kamuwa da wannan cuta ta omicron a najeriya an fa an gano wasu mutane da ke dauke da ita a kasar tuni hukumar ta bukaci mahukunta a kasar da su sanya ido sosai ga fasinjoyin da ke shigowa kasar domin hana yaduwar sabuwar cuta ta omicron mai firgita duniya a kasar to masu saurare kada ku afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran iran ta zargi isra'ila da kokarin yada labaran karya kan taunar nukiliya da ake yi a birnin biyanna a wani bayani da kakakin makasaukin wajen iran ya watsa a shafin san twitter sa'id katib zade ya ce gwamnatin isra'ila ta ginu a kan karya da tashin hankali ta sake halin nata na ƙoƙarin yada labaran karya domin muzan tattaunawa da ake yi kan shirin nukiliyar iran da neman ɗauki mata takunkumi a birnin biyanna katib zade ya kira ga dukkan ɓangaren da ke tattaunawar da su yi watsi da duk wani abu da zai iya kawo cikas a cigaba da taunawar da ake yi domin samun maslaha. A shekaru sha uku da suka gabata an cimma matsaya mai kyau a tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar Iran inda aka kammala komai a ranar 14 ga watan Yulin shekara 2015 amma zuwan gwamnatin tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump a shekara ta 2017 ya yi watsi da dukkan yarjejeniyar da aka cimma a watan Mayun shekara 2018 kuma ya sanar da ficewa daga cikinta tare da sanya takunkumi mafi muni a tarihi kan kasar iran ya zaka dai zaman na ci gaba da gudana a birnin biyanna tsakanin wakilan iran da kasashe hudu na turai game da kasar jamus domin tunawa kan yadda za a ce mai takunkumi da masu sauran batutuwa masu mahimmanci da suka shafi cinta na nukiliya daga ƙarshe cewa kungiyar oic za ta gudanar da zama kan halin da ake ciki a afghanistan ƙungiyar ƙasashen musulmi ta OIC za ta gudanar da zaman taro domin duba halin da ake ciki a ƙasar Afghanistan. Tashar Russia Today ta bayar da rahoton cewa ƙungiyar ƙasashen musulmi ta OIC za ta gudanar da zaman taro domin duba halin da ake ciki a ƙasar Afghanistan bayan da gwamnatin Saudiya ta buƙaci hakan. Kamfanin labaran Igna ya habarta cewa jami'an ƙasar Saudiya na cewa a bisa tsarin haɗin kan musulmi tana ganin ya kamata ko kuma ya zama wajibi ta gudanar da wani zama na musamman na majalisar ministocin gashin musulmi don tattaunawa kan halin da ake ciki a kasar afghanistan da kuma taimakawa ga kasar wajen ayyukan jin kai da ya dace riyad ta ce tana fatan taron da jamhuriyar ta pakistan za ta dauki bakunci a ranar 17 ga watan disamba don taimakawa wajen samar da hanyoyi da suka dace domin taimakon al'ummar afghanistan ya zama wata hanya ta samun sauki ga al'ummar kasar. to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran aminu ibrahim kiyar kenan da labaran duniya yanzu kuma sai shirin mulamulaika jaridunmu na yau mulega jaridunmu na yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake sadu a cikin shirin na muleka mu na yau inda za mu leka muku wasu jaridu a tare najeriya wanda suka hada da nigeria tribune da kuma premium times sai kuma ƙasar sudan inda muke dauke da sudan tribune sai kuma ƙasar masar akwai jaridar egypt today bari mu fara da nigerian tribune ta nigeria wacce take cewa wannan cutar ta corona nau'in omicron ya tabbata a kan mutane biyu a tare najeriya hukuma mai kula da cututtuka masu yaduwa wato ncdc a tare najeriya ta tabbatar da cewa mutane biyu wanda ake zaton cewa sun kami da irin wannan nau'in na cutar corona wato omicron ya tabbata cewa sun kamu da shi. Daraktan hukuman, Dr. Ofadayo Adetefa ya tabbatar da wannan labarin a jiya Abuja ya kuma bai da cewa mutanen biyu wanda suka fito daga kasar afirka ta kudu suna dauke da wannan cutar ba tare da sun nuna wata alama ba a makon da ya gabata ne dai aka fara wato gano wannan sabuwar nau'in cutar ta corona a kasashen afirka ta kudu da kuma botswana har jaridar tribune tana cewa wata babban kotu abuja babban birnin tarayyar najeriya ta bayyana cewa abinda gwamnatin jihar kano ta yi na tuɓe wato tsohon sarfin kano alhaji sunusi lamido sunusi a shekarar da ta gabata ya saba wa 'yancinsa da kuma tilasta masa zuwa abuja da farko sannan daga baya zuwa jihar nasarawa don wannan ya take 'yancinsa doka kotun ta buƙaci a biya shi naira miliyan goma a matsayin diya da aka yi na take masa haƙƙinsa to masu sauraro don kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yau a huta lafiya madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 hira gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kamar kudin kasar turkiyya ya faɗi sosai a 'yan watannin baya-bayan nan musamman yadda ya yi ƙasa a gaban kudaden kasashen waje bayan matakin da babban bankin kasar ya ɗauka na rage kudin ruwa a kasar ƙarƙashin siyasar shugaban kasar rajab tayyip erdogan faduwar kimar kudin kasar turkiya tare da dora alhakin haka kan kudirin siyasar shugaban kasar dangane da tsarin harkokin kudaden babban bankin kasar sun janyo jidali da kace na a kasar turkiya musamman dangane da matakin siyasar shugaban kasar ta turkiya kan harkokin kudaden kasar ganin zabuka sun karatu a turkiya hakika tsarin da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya gabatar kan harkar tattalin arzikin kasar ya yi karo da mahangar masana tattalin arziki da na 'yan siyasa inda da dama daga cikinsu ke ganin matakin da shugaban kasar ya dace ya ɗauka shi ne. ƙara yawan kuɗin ruwa don daidaita farashin canji da farashin kayayyaki da kuma kuɗaɗen biyan ayyukan kwadago a kasar yayin da shugaban kasar rajab tayyip erdogan ya kalubalanci wannan ra'ayi yana mai ce cewa hakan zai haifar da koma baya a harkar tattalin arziki da raguwar samar da kayayyaki ko jinkirin samar da su mahangar shugaban kasar turkiya ita ce wajabcin rage kudin ruwa da ya yawa a kasar turkiya a 'yan shekarun baya-bayan nan idan aka kwatanta ta da kasashen da suka ci gaba da masu tasowa kuma rage kuɗin ruwan zai karfafa 'yan kasuwa da masu zuba hannun jari wajen karɓar kuɗaɗen bashi mai kuɗin ruwa kaɗan lamarin da zai karfafa harkar samar da kayayyaki da fitar da su zuwa ƙasashen waje gami da rage rashin ayyukan yi da sauran matsalolin harkar kuɗi a ƙasar masu goyon bayan wannan mahanga ta rage yawan kuɗin ruwa a bankuna suna ganin cewa ana sa ran hakan zai haifar da sakamako mai kyau a matsayin matakin tsaka-tsakiya duk da suna da masaniyar cewa nan gaba kaɗan za a iya ganin illolin rage kuɗin ruwan kuma daga ciki akwai matsalar faɗuwar darajar kuɗin ƙasar da hauhawar farashin kayayyaki da sauran 'yan matsaloli da ba a rasa ba saɓanin mahanga da bambancin ra'ayi tsakanin shugaban ƙasar turkiya rajab ayyub erdogan da masu adawa da siyasar gwamnatinsa musamman masu adawa da batun rage kuɗin ruwa da matsalar da ta biyo baya saɓanin ta haɗa har da wasu masu alaƙa da gwamnatinsa da 'yan jam'iyya mai mulki kamar babban gwamnan bankin ƙasar da shugaban ƙasar ne da kansa ya naɗa shi kamar yadda kafin shi gwamnoni uku ne suka riƙe wannan mukami kuma suka yi murabus da kan matsayin saboda saɓanin mahanga da shugaban ƙasar a cikin ƙasa da shekara guda hakika shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya gabatar da dagewarsa kan mahangarsa na rage kudin ruwa a jawabin da ya gabatar a yayin zaman taro da tawagar 'yan majalisun dokokin jam'iyyarsa inda ya jaddada cewa ba zai bi irin hanyar da masu adawa da mahangarsa suke so ba na ci gaba da hauhawan kudaden ruwa a bankuna har ila yau shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya yi nuni kan yiwuwar fuskantar matsalar faduwar darajar kudin kasar tun kafin fara aiwatar da shirin nasa a wani jawabi da ya gabatar a baya yana mai bayyana cewa yana da masaniyar bullar matsalar faduwar darajar kudin ƙasar kamar yadda ya yi magana cikin karfin gwiwa cewa mun san abin da muke yi da dalilan ɗaukan wannan mataki gami da haɗarin da za mu fuskanta da kuma abin da za mu samu na fa'i ƙa'ida a ƙarshe rahotanni suna nuni da cewa kudin kasar turkiya lira ya yi hasarar kashi 30 cikin 100 na kimarsa tun daga farkon wannan wata na nuwamba kuma zai ci gaba da yin hasarar kimarsa har zuwa kashi 60 cikin 100 a tsawon shekara ga dukkan alamu a cewar bayanai na yanzu da kuma shirin babban bankin kasar na ci gaba da rage kudin riba har yanzu faduwar kimar kudin kasar bata kai mataki mafi kankantar darajarsa ba kiyasin dambarwar siyasa da ci gaban kuɗi da na tattalin arzikin siyasar turkiya na baya-bayan nan ya janyo sanya gudanar da bincike kan dalilan siyasa dangane da hakikanin halin da tattalin arzikin ƙasar turkiya ke ciki domin baya ga ɗimbin dalilai na kuɗi da na tattalin arziki da kuma abubuwan da suka haifar da hakan ciki har da dambarwar siyasar cikin gida da na waje da suka kunno kai tsawon lokaci kamar yadda akwai dalilan siyasar cikin gidan ƙasar da suka ƙara tasirin bullar matsalar tattalin arzikin turkiya baya ga muhimman dalilan da suka wurga ƙasar turkiya cikin halin tsaka mai wuya a fuskar tattalin arziki abu na farko shine akwai dalilin sauyawar manufofin harkokin wajen ƙasa kasar a 'yan shekarun baya-bayan nan misali koma baya da aka samu a kyakkyawar alakar ta da kasar amurka da tarayyar turai da kuma kungiyar tsaro ta nato wacce turkiya memba ce a kungiyar lamarin da ya kara matsin lamba kan kasar daga waje abu na biyu a wani bangaren kasar turkiya ta wurga kanta cikin rigingimun kasashen afirka da suke gabashin nahiyar misalin kasar libya hakanan rikicinta da kasar masar da rikicin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya musamman ya yaƙi da makami a ƙasashen siriya da iraki wanda hakan babu shakka zai shafi tattalin arzikin ƙasar ta abu na uku akwai matsaloli a harkokin cikin gidan ƙasar ta turkiya ko kuma yanayin gudanar da harkokin tattalin arzikin ƙasar hakika matsalolin tsari da masana tattalin arziki ke magana a kai tsawon lokaci gwamnatin turkiya ta musanta su ba don haka akwai nauyin da ya ɗoru a wuyar gwamnati na gudanar da adalci da bunƙasa harkokin tattalin arziki cikin ƙasa tun tsawon lokaci amma babu wasu ƙararan matakai da gwamnati ke ɗauka domin sauke wannan nauyi daga ciki akwai matsin lamban ƙasashen waje da kuma rashin ɗaukan ƙwararan matakai wajen gudanar da harkokin cikin gidan ƙasar musamman matsalolin cin hanci da rashawa gami da wawushe dukiyar gwamnati da mafi yawan ƙasashe ba su kula da su sakamakon haka matakin da gwamnati za ta ɗauka na gudanar da hangen nesa kan harkokin tattalin arzikinta da ɗaukan matakan da suka dace dace wajen kalubalantar matsalolin cikin gida gami da gudanar da gyare-gyare a tsarin tafiyar da harkar tattalin arzikin ƙasa za su taimaka wajen rage tarin matsaloli da ƙasa take afkawa a mafi yawan lokuta abu na ƙarshe a batun matsalar haƙoƙin tattalin arzikin ƙasar turkiya akwai tsokaci da masana tattalin arziki suka yi wajen sarrafa harkar kuɗi a ƙasar musamman ƙoƙarin samar da mafita tsakanin mahangan 'yan siyasa da na masana harkokin tattalin arziki ciki har da wajibcin samun kyakkyawar alaƙa tsakanin gwamnati da babban bankin ƙasa amma ba wai da zarar bullar saɓanin mahanga a tsakanin mahukunta da babban bankin ƙasa sai gwamnati ta ɗauki matakin tursasa wa shugaban babban bankin kasar ba da zai kai ga yin murabus ɗinsa ganin yadda ta faru a kasar na saukan shugabannin babban bankin kasar guda uku a cikin shekara guda sakamakon haka manufofin hada-hadar kudade tsakanin ƙara kuɗin ruwa da rage shi batutuwa ne da suka shafi harkar tattalin arziki da za a iya warware su cikin aminci da fahimtar juna musamman bayan zurfafa hangen nesa kan abin da zai je ya komo a takaice dai tattalin arzikin ƙasar turkiya na ɗaya daga cikin muhimman dalilan da suka sanya al'ummar turkiya ta yi watsi da shawarwarin masana harkokin siyasar ƙasar a farkon ƙarnin nan da kuma zaɓar jam'iyyar adalci da ci gaba ta justice and development party ƙarƙashin jagorancin rajab tayyip erdogan kamar yadda al'ummar turkiya ta ci gaba da kiyaye amincin ta da shugaban ƙasar rajab tayyip erdogan sakamakon nasarorin da jam'iyyar sa ta samu na kawo ci gaba a kasar sannan ya kasance a kan karagar mulkin turkiya tsawon shekaru goma sha tara a jere amma matsalar taɓarɓarewar harkar tattalin arziki tabbas za ta kasance kan gaba a sharuɗan da mai kada ƙuri'a a kasar zai fi mai da hankali kanta a zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar da ke tafiye a turkiya da aka tsara gudanarwa a shekara ta 2023 mai zuwa a fili yake cewa wannan mahanga da shugaban ƙasar turkiya rajab ɗayib erdogan iran ya ɗauka a yanzu na rage yawan kuɗin ruwa yana da mahimmanci da alaƙa mai ƙarfi da rayuwar talakar ƙasar turkiya musamman ganin yadda abubuwan da suka faru a baya-bayan nan suka zo daidai da wasu hujjojin siyasa ciki har da ƙawancen 'yan adawa da kuma yadda ake tada zaune tsaye gami da batun kafa sabbin jam'iyyu daga tushen jam'iyyar adalci da ci gaba ta shugaban ƙasar lamarin da zai iya zama ƙalubale a harkar zaɓuka masu zuwa a ƙasar Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa boh barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To ba tare da dogon surutu ba bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum VOH Hausa mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Ghana. Gaskiya zan yi tsokaci akan wannan kashe-kashe da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar akan sojojin Faransa ko kuma in kashe-kashe da sojin faransa sun kai akan al'ummar nijar sun fito suna zanga-zanga da basu su yarda da shigo su a jamhuriyar nijar ba to bayan ita faransa ta su gama Niger incin kanta to kuma me ya kawo ta a cikin kasar nijar hatta buɗe cewa babu wasu bude cewa babu wanda isa su shiga tun tunna Niger mallakin su ce to gaskiya ba mu yarda ba tunna sun ba mu incin kanmu kuma dole mu nemi incin kanmu kuma duk ɗan mu mai kishin kan shi lallai dole na hito shi zanga-zanga domin shugaba shugabannin su gane lalle su talakawa nan sun ji ciwo wannan al'amari bai musu daɗi ba mai magana sa'adu isa jamfure nijar jihar tawa mazaunin ƙasar ghana Assalamu alaikum Radio Iran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadas Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin zan ba da ra'ayi na saman wanga garan bawul wanda shugaban kasar Nijar ya bazu Muhammad na minister na cikin gida an sauke shi daga mukamin shi. To mu mun so haka amma kuma here maka abinda muka sata ba haka nan bane. Mu muna dibin an sauke shi daga mukami ba zancen a kara bashi wata kujera sai kuma eh matsayi ne aka sake mai an bashi wani matsayi kuma daban. Kuma sai aka ɗauko minister eh, eh wanda shafi hanyoyi shine aka hauda cikin wanga da Dementoria to mu gaskiya da abubuwan da suke wakana ba wai abubuwa bane wanda suke zo mana mamaki saboda sace wanda muke ciki wanda ba wai shugaban kasa yake jagorantar ta shi kadai ba a'a yana ɗaukar ra'ayika na shugabanni wanda suka wuce tsofon gwamnati wadda ta wuce da abubuwan da kaga ayyukan ma ka yi mamakin shi su ne suke juyin mulkin yadda suka so wanda an ce mutanen ga an sarke shi kuma bisa kujerar shi kuma an ɗauki wata kujera an bai shi kenan kaga dai wannan garan bawul a sheka ayi ne dai ayi shi dai ba tare da tunani ba ko kuma suna cin suna son cima su na siyasa ne ba o dan talakawa ko dan ƙasa suka yi shi ba radio iran kuna tare da mai magana alkasim daga nan agadas tashi laya to ina muku fatan alheri masha Allah lokaci dangance da sojojin Faransa da suka ratso kasanmu ka mm, a'di kuma aka kyale su kuma aka gamu da 'yan kasa sojoji 'yan kasa aka aka mu ta'adi aka kyale su kaga sun ratso kasar suka aka koro su daga Burkina wallahi aka yi zanga-zanga komi ba yi ba suka mutanen suka tarsa suka koro su amma mu na ratsa ci zami za su yi su wuce ma muka ce aka ce ba sun wuce ma su wata hanya to shine ma kaga har suka bude wuta da kan 'yan masu zanga-zanga kaga haka bai dace ba to mu gaskiya Nijar shugabannin mu gaskiya ba sa son talakan su ne ba sa son talakan tunda akan dan abu kadan sai a kashe jama'a ba tare da hakkin su ba ina muku fata alheri mu dai tsokacin mu kenan kuma Allah kiyaye gaba Allah kare kiyayewa daga majijirgi ne garin Tidaguwa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Rabi Bishai daga garin ra'ayina akan wannan kashe-kashen da sojojin faransa suka yi gaskiya ya kamata shugabannin ɗau mataki kwakwara a kai saboda kasar mu ce mu ne da kamata ba halin za a ce ana mulkin mallaka amma maganganun da shugabannin suka yi gaskiya bayan an kashe mana mutane kuma suna ƙara maganganu da ba su ƙara cusa mutane haushi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Iran mai magana Yunusa Musa Umaru daga nan Kurnaka jihar Maradi. Ra'ayina a yau dangance ga yan mu ne da aka buɗa ma wata na talabiri musamman yankin tera sai mu ce inna lillahi inna ilaihi wannan abin Allah wadde ne Allah ya ji kansu kuma Allah ya sa sun huta Allah ya kara kare mu Allah ya nuna mana karshen wannan har-haren da ake kai musu sannan kuma waɗanda da hannu a cikinsa Allah ya tona asirinsu assalamu alaikum ta'ala barkatu buye hausa muryar musulunci ta iran wannan abubuwan da suke faruwa a sojojin faransa da na suke haurawa suna kashe mutanen mu na nijar suna yan zanga-zanga abin allah wade ne mai magana dairu mangal daga ruwan jigawa a jamhuriyar nijar da magaram indiyar assalamu alaikum radiyo biyu ta hiran kuna tare da cikin tare daga nan a garsu jamhuriyar nijar zan tsokaci dangance da zanga-zangan da ta faru a can wajen tera ina gaskiya sai ce wannan zanga-zanga lallai an yi to an yi zanga-zanga amma gaskiya zanga-zanga in an zanga-zanga ba a musu adalci ba tunda ya za a yi ana zanga-zanga domin kishin ƙasa kuma kawai sai a ce kawai an kashe mutum biyu cikin su to wane ne kashe su yan ƙasa ne zai suka kashe su ko kuma a sojojin da suke ratsu suna su ne suke wuce suke suka kashe to kenan dai sojin mu ne na ƙasa ya suka kashe su kenan ba su ma kishin ma yan ƙasar su ma kenan kuma alhali wani yan ƙasar tasu ne kuma wani suke tsaro kenan bai yi ba ma haka nan kenan ba ma su suke tsaro ba a'a su kenan suna tsaron wasu ne na waje ba wai suna tsaron na cikin gida ba ne assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran sunana lawa alhaji abbali a gadar jamhuriyar nijar ra'ayina a yau akan zanga-zangar da aka yi a garin tera yan ƙasa sun fito sun bayyana ra'ayinsu amma da yake gaskiya nijar har yanzu tana da saura wajen samun yanci kaga abin da ya faru an zo an halibi mutum biyu an kuma ji ma sha takwas rauni irin wannan zanga-zangar ta faru a burkina ko dan kaza ba a kashe ba ta faru a mali ko dan kaza ba a kashe ba amma yanzu da aka zo ga ƙasar da suka rena to kaga irin abin da ya faru gaskiya inda Nijar hakika tabbat tana da incin kanta to ya kamata ta ɗauki mataki akan wannan abin da ya faru saboda Algeria wa shishigi ne daga Faransa ne mata kawai ta ce ta yanke hulɗar jakadan ta kori jakadan Faransa ta ce kuma kan jirgin Faransa ya ƙara ratsa ƙasar ta amma Nijar ko har aka shi muku mutane kuma har yanzu gwamnati shiru shiru ba a ma so kai zancen an yi zancen ma an yi laifi to marilla ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madala masu sauraron yanzu kuma sashen ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa a tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ansa tambaya daga malama maimuna shu'aibu matar Juma reko a birnin accra na kasar ghana wacce take cewa tambaya ta ita ce ina son zauren ansoshin tarbiyya ya ɗauko batutuwa na tarbiyya da kuma tsoron allah ya yi magana a kansu don amfaninmu ana cewa tunatarwa tana amfanar mominai wasu alaikum maimuna shu'aibu daga birnin accra na ƙasar ghana To madalla malama mai Muna daga birnin Accra na kasar Ghana da fatan kina lafiya kuma kina tare da mu a wannan lokaci don sauraro abin da muka tanadar miki na abubuwa wanda za su tunatar da muminai Allah ta'ala don su ji tsoronsa su kuma yi ayyuka na gari wa'anda za su zama sanadiyar samun rahama Allah ta'ala a gare su a duniya da lahira. Bayan karanta wasiƙarki sai tunanin wata huduba ta amirul mu'minin alim da abin talib alaihissalam dangane da sifar masu tsoron allah ya zo mani sai na ga ya kamata mu karanta wannan hudubar watakila mu ma allah ta'ala ya yi mana muwafaka mu sifantu da sifofin masu tsoron allah ta'ala da farko an ce amirul mu'minina ali dan abi talib alaihissalam yana da wani sahabinsa wanda ake kira hammam hammam ya roƙe shi ya sifanta masa masu tsoron Allah ta'ala kamar yadda suke sai imam ali salam ya yi ta jan kafa wajen haka sai wata rana da ya buƙace shi ya sifanta masa masu tsoron Allah sai imam ali salam ya ce masa ya hammam ka ji tsoron Allah kuma ka kyautata don Allah yana tare da masu jin tsoron Allah kuma wa'anda suke kyautatawa amma wannan bai gamsar da hammam ba sai ya yi ta matsa masa kan ya sifanta masa masu tsoron Allah kamar yadda suke daga ƙarshe dai imam ali salam amirul na ali ibn abi talib salam ya yi wannan hutubar wacce ake kiranta hutubar sifofin masu tsoron Allah ta'ala ko kuma hutubar hammam don an sanya wa hutubar hammam ne ganin cewa shi ne ya buƙaci imam ali salam ya sifanta masa masu tsoron Allah sannan bayan hudubar hammam don tsananin tsoron allah ya yanke jiki ya faɗi ya kuma koma ga ubangijinsa saboda tasirin wannan hudubar duk da cewa ba za mu iya kawo hudubar gaba ɗayanta ba a cikin wannan shirin amma za mu kawo wasu daga cikinta don mu san abin da ta kunsa bayan basmala da godiya ga allah ta'ala imam aliyu dan abi talib ya ce bayan haka lalle ne Allah wanda tsarki ya tabbata a gare shi kuma ya ɗaukaka ya halicci halittu a lokacin da ya halicce su wadatacce ne daga biyayyarsu amintacce ne daga saɓawarsu saɓon wanda ya saɓa masa baya cutar da shi biyayyar wanda ya yi biyayya a gare shi baya amfanarsa ya rarraba masu bukatun rayuwarsu ya ba wa kowannensu matsayinsa a duniya masu tsoronsa a cikinsu su ne ma'abuta ɗaukaka zancensu gaskiya ne tufafinsu na tattali ne suna tafiya a doron ƙasa cikin ƙanƙan da kai sun runtsa idanunsu daga abubuwan da aka haramta musu kallonsu sun taƙaita jinsu zuwa ga ilimi mai amfani a gare su halinsu a lokacin bala'i daidai ne da halinsu a cikin sauƙi in ba don ajalin da Allah ya sanya wa kowace rai ba da rayukansu ba za su tabbata a cikin jikinsu ba ko da na ƙyaftawar ido ne don tsananin sun ladar da za su samu a wajen Allah da kuma tsoron uƙubarsa mahalicci ya ɗaukaka a zukatansu don haka waninsa ya ƙasƙanta a idanunsu su da aljanna kamar wanda ya ganta suna jin daɗi a cikinta su da wuta kamar wanda ya ganta ana azabtar da su a cikinta zukatansu na cikin baƙin ciki an aminta daga sharri ya fito daga wajensu jikunansu sun rame bukatunsu ɗan kaɗan ne kuma suna masu kame kansu sun yi haƙuri na kwanaki kaɗan sannan daga ƙarshe sun sami hutu mai tsawo fatauci mai riba wanda ubangijinsu ya sauwaƙa musu hanyar samun shi duniya ta so su amma ba su so ta ba ta ribauce su sai suka fanci kansu daga gare ta amma a cikin dare suna tsaye kan dugadugansu suna karatun ɓangarorin alkur'ani suna karanta ayoyinsa karantawa karantawarsa na bakanta musu rai a wasu lokuta amma suna samun warakarsa a cikin karatun idan sun zo kan aya wacce take kwadaitarwa sai su karkata zuwa gare ta suna masu kwaɗayi sai rayukansu su zamo masu shauƙi gare shi sai su ɗauka cewa yana gaban idonsu idan suka zo kan aya wacce take da ban tsoro sai su saurare ta da kunnuwar zukatansu sai su zaci cewa ƙarar jahannama da gurnaninta suna kaɗawa cikin kunnuwansu har zuwa inda yake cewa yana amincewa da gaskiya kafin a kafa shaida a kansa ba zai ɓatar da abin da aka ba shi ajiya ba ba zai manta da abin da aka tunatar da shi ba baya kiran mutane da sunaye marasa kyawu baya cutar da makwabci baya dariya wa wanda musiba ta same shi baya shiga cikin bata baya fita daga gaskiya idan ya shiru hakan ba zai sanya shi bakin ciki ba idan ya yi dariya baya daga sautinsa idan an zalunce shi sai ya yi haƙuri har sai allah ya ɗaukar masa fansa yana wahalar da kansa don mutane amma mutane suna nutsuwa da shi ya wahalar da kansa don lahirarsa mutane da suke tare da shi suna cikin hutu daga duk wani abin da zai cutar da su nisantarsa daga wanda ya nisantar da shi don gudun duniya ne kusantarsa ga wanda ya kusantar da shi tausayi ne da jin kai nisantarsa ba don girman kai da ganin girmansa ba kusantarsa ba don makirci da kuma yaudara ba a lokacin da imam ali salam ya kai ga wannan wurin a cikin hudubarsa sai an ji hammam ya yi wata ƙara sai ya faɗi ya mutu a lokacin da amirul mu'minin salam ya ga haka sai ya ce wallahi ina jiya masa tsoron haka ya faru da shi sai ya ce haka ne wa'azozi masu kaiwa makura suke wa ma'abotansu wannan shine takaitaccen hudubar sifar masu tsoron allah ta'ala mun kuma ga yadda ta yi da ma'abocinta hammam amma darasi babba da zamu mu ɗauka a cikinta sun hada da cewa hammam yana daga cikin wa'anda imam ali salam yake magana a kansu don a farkon hudubar ya kawo cewa su masu tsoron allah ta'ala ko muttaqin in ba don allah ya sanya wa kowace rai ajali ba rayukansu ba za su tabbata a cikin jikinsu ba saboda shauƙin haɗuwa da ni'imomin allah ta'ala da kuma tsoron ukubarsa ba mu sami damar kawo hudubar gaba ɗaya ba saboda kurewar lokaci amma muna fatan masu sauraro musamman malama mai muna, daga birnin accra na ƙasar ghana ta ji daɗin wannan shirin da fatan allah ta'ala ya sanya mu cikin masu tsoron allah da kuma ƙaunar abin da yake wajensa a nan kuma za mu dasa aya sai kuma wata fitowa idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu batutuwa da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka to a yau shirin zai je jamhuriyar niger inda har yanzu 'yan ƙasar ke nuna jin takaicinsu kan lamarin da ya faru a yankin tera na jihar tilaberi inda mutum uku suka mutu sakamakon harbin bindiga da ake kyautata zaton sojojin faransa ne suka yi yayin da mazauna yankin na tera suka toshe musu hanyar wucewa lamarin da tuni hukumomin kasar da suka ce suna gudanar da bincike a kai hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. tomarilla hukumomi a jamhuriyar nijar sun ce suna gudanar da bincike biyo bayan mutuwar mutum uku da kuma jikata da dama sakamakon buɗe wuta da ake kyautata zaton sojojin kasar faransa ne suka yi a garin tera na yankin tilabiri da ke yammacin kasar lamarin dai ya bakantawa 'yan kasar da dama rai a daidai lokacin da guguwar kinshinin sojojin faransa ke kara tsananta a yankin al'ummar garin na tera dai sun toshewa tawagar sojojin na faransa hanya ne domin hana su wucewa cikin kasar inda aka bayyana cewa za su wuce ne zuwa kasar mali kafin nan dai sai da aka samu irin wannan hatsaniya a kasashen burkina faso da kuma cote d'ivoire kafin ta bazu zuwa jamhuriyar ta nijar wakilinmu a jihar zandar musa malam sule ya jiyo mana ra'ayoyin wasu daga cikin jama'ar yankin ga kuma abin da suke cewa a matsayinmu na 'yan kasa wannan abu ko kaɗan ba mu ji daɗin su ba yayin da 'yan kasa ta farkin demokuraɗiyya suka nemi abu ya musu daɗi ba har suka hutu suka nuna ya kamata magabatan mu su kalli wannan abin da idan rahama kuma su mutunta 'yan kasa su bi tsari sannan kuma su gaya ma 'yan kasa hakikanin yaya ne wannan abu ya ya faru gwamnati tana ina tunda an ce a tawagar da jagorori jami'an tsaron mu suke rake su zuwa mali na haka ba mu ji ba daɗi mun kalubalanci wannan abu mun yi da Allah wadai da shi binciken da aka ce za a yi shi na gaskiya a gaya ma al'ummar ƙasa sun ma gaskiya da suke nan sannan ba a gaba wani katakusa da suka ringa yi tarin sojan horon shi da ake kawo sahel ba za su yi maganin komi ba sai dai in za za su iya kama mu za su kama mu da kayan aiki wannan kayan aiki tabbas mana san su tunda in ka leka zaka ga jama'an tsaro mu sune jama'an tsaro na ƙarshe a Afirka ma wanda bisa da kayan aiki kenan kamar yanzu wannan yunkurin da ya na tafiya Turkiya so kayan yaki kaga wannan abu muna jin daɗin shi amma in aka zama to dole dole da faranshi ne za a zo a gama kai a gama baki mu dai muna tunanin gaskiya babu wani kayan kirki da za a yi to wannan samun bai ba daɗi in aka yi aka samu da rasuwa abu bai ba daɗi kenan akwai abubuwa da ya kamata a bi tunda akwai hanyoyi da yawa wanda zaka iya yin abu baka yarda baka ce baka yarda ba akwai ka'idodi da yawa to in bu ba kuma in ya kai ana rikici faɗa da soji da da ai bai ba kawai dai Allah shi kan wanda suka rasu ana iya tsare su ta wasu hanyoyi ba sai an yi ko jehe-jehe ba na a bisa wannan abin da zan sayi gaskiya abu ne bai ba daɗi kuma muna fata magabata su ɗauki matakai wanda za a tsare 'yan ƙasa tsare mu a tsare dukiyoyinmu. Wasu daga cikin 'yan ƙasar irin su Malam Musa ɗan zantu daga jihar Maraɗi ɗora alhakin ababen da ke faruwa a ƙasar ne ya yi ga mahukuntan ƙasar wanda a cewarsa su ne ya kamata a kyamata kamar yadda ya shaida a hira da wakilin mu Abdulhadi Musa. Ni yanzu a ra'ayina ba zan yi kyama horon shi ba tunda ku shugabanninmu na Nijar domin Allah mu ku za mu yi kyama saboda kun bar mu kara zube likita babu magani babu abinci tallahi irin na da wanda lokacin gobe-goben faranshi din yana nan ko da yake yanzu mutane sun ƙara yawaita amma ai kuma arziki ya yawaita amma arzikin Nijar ya zama mu gare mu talaka inuwar gazari muna cin kayan shi da ido babu wani amfanin da yake mamu saboda haka shugabannin mu na Nijar wannan talakawan naku na Nijar wallahi za su bijire muku saboda abin da kuke na kin gaskiya yayi yawa kenan kai kana ganin kamar shugabannin ma ne ke sa talaka suna kyaman horon shi wallahi shugabannin ne da shugabannin nan suna dadada ma talakawan nan ya yaya ma za a yi a gama cewa mutum ya yi goyon bayan mulkin horon shi bai ya wa. in talakawa mu ba mu ga umfani samun mulkin kai ba wala ba mu ga umfani shi ba saboda shugabanni su kawai kansu ne suke arzatawa da su da ɗiyansu da wa'anda suke so sun yi waci da talakawa ba sa tunawa da talakawa sai in siyasa ta tashi kana ganin karama mulkin na mulkin mallaka yau lokacin da aka yi mulkin mallaka na maradi kamfani nawa ke akwai bayan ta turawa kamfani nawa ke akwai yanzu nawa ke akwai ana maradi wanda a lokacin talaka suna cin abinci a kamfanin nawa ke akwai ana yanzu a yamai ma nawa ke akwai duk ba sun kashe kamfanin ba me ci gaba cikin wannan al'amarin ita horanshin wani unhwani ta kawo a gare ku afirkawa tun bayan da ta bar ku mu dai nan nijar a takaice horanshi ba ta kawo mu wani amfani ba babu unhwanin da horanshi ta kawo mu da ta bari kuma su ma arzata kansu ne suka yi sun baro yanda muke haka nan muke babu wani ci gaban da muka samu mu talaka to yanzu me kuke bukata kenan yanzu abin da muke bukata kasafin arzikin kasa shugabanni su kula da talakawa tunda tabbas gashi nan arzikin kasa ana kawowa muna gani da idanu amma bai mu amfani wannan ba adalci bane yanzu idan aka ce Nijar ta ta yanke hulɗa da horon shi ku yan Nijar kun lamunce? Wala mun lamunce muna goyon baya in dai za su mu ma'adalci. Shugabannin Nijar in dai za su mu ma'adalci su tausaya akan arzikin ƙasa da ake tonawa ma'adanai na ƙasa talakawa su sani mu san daɗin arzikin ƙasa mu 'yan ƙasa mu sani. wallahi muna musu goyon baya za mu ba su goyon baya amma in dai haka za a taya wallahi gwara ma shi ta dawo kafin abubuwar lamarin dai shugaban ƙasar ta Nijar Muhammad Bazoum ya kare manufofin gwamnatinsa da wacce ta gabace ta game da baiwa sojojin na faransa damar sanya kafa a yankin lamarin da a cewar dr gambo alhaji sani masanin harkokin siyasa a birnin da magaram ya ce lamarin ya ƙara sanya su a cikin rudani mun ji bayanin da shugaban kasa yi amma mu ko kaɗan wannan bayanin na shugaban kasa bai gamsa ba da mu hasali ma wannan bayanin na shugaban kasa ya ƙara sa mu cikin rudu da rudani yau banda Allah akwai wani wanda ya sa abin da zai faru banda Allah akwai wani mai kare wani har ma wai a huto a ce wai wanda yake cewa wannan soja na kasashen waje da suke nan wai ba daidai bane ba bai san ba abin da yake yi to wannan sojan shi da kanshi ya ce Mali ta ce su zo kuma da Mali ta ce su zo su kuma 'yan Nijar dan su taimaka ma Mali sai suka ce sun yarda sojoji su zo su yi eh, cibiyarsu a nan cikin hilin jirgin yamai saboda a taimaka ma mali to yau malin da ta ce su zo ita ta ce ha'ilo ba ta bukatar saboda sun yi shekara goma a cikin ba su tsina na komi ba to mutumin da ya shekara goma bai tsina na komi ba za a ce mun wani wai mu da muke kallo shekara goma mun ga bai yi ba komi dan mun ce wannan mutumin da yake nan bai ba komi a ce mu san ba abin da muke yau an kashe dan ta'adda mun ji me amma ai har yau wajen kashi biyu bisa uku ko kashi uku bisa hudu na faɗin ƙasar mali a hannun wannan mutane yake to mutum ya zo ya yi shekara goma yana aiki kuma cikin wannan aikin baka gaba sakamako ko kaɗan ya ka tsaya dan kai ne kawai kenan kana so ka burge wani ko kana so ka burge wasu turawa sai ka ce haka nan a ganin da muka yi ma ya tabbatar da cewa abin da muke kukan cewa shugabanninmu suna aiki ne da umarnin da ake basu a turai gaskiya ne kuma wannan maganar suka yi gaskiya ce tunda in ba dan umarni bane aka basu me yasa malin da tace su zo muka yarda saboda wannan tace su tahiya su kuma mu zamu ce su da ƙasa mu ko baicin wannan ai akwai matsaloli wanda da dama suke nan suna faruwa a cikin ƙasar mu har ya kai inda he da mutane kun gani suka ɗauka yan ƙasa suka ɗauki niyya cewa su su je su kare kansu ko ba ai ba haka to ƙasar da aka bayan shekara goma wa'annan mutanen suna aika aika he talakawa sun tashi sun ce su kare kansu da kansu kuma shine sakamakon in wannan ne su sakamakon su mu ba nan ba muke so mu abin da muke so ya zamanto an wasa kashe mutane a cikin wannan gurin ya zamanto an wasa azabtar da mutane an wasa sace mutane ya zamanto an wasa gallaza ma jama'a mu shi shine muke so bayan shekara goma in ba a samu ba wannan sakamako babu wata hujja da za a fito a buga gaba ga wannan abin da ake a baya-bayan nan dai boran kin jinin sojojin faransa a yankin na ci gaba da tsananta idan aka yi la'akari da irin zanga-zangar da aka yi a kasashen mali da burkina faso sai kuma wannan al'amari da ya faru a baya-bayan nan a garin na tera da ke jihar tilaberi a yammacin jamhuriyar nijar kan haka ne na ji ta bakin manjo yayashin mai ritaya wani masana harkokin tsaro daga tarayyar najeriya ga kuma abin da yake cewa ke zaman ta ke kada aka ta yadda ta so shugabannin wayannan kasashe su yi haka suke yi musamman a gwamnatoci na baya suka shuɗe wannan yana nuna cewa kamar akwai wani rubutuwa da ita gwamnatin faransa take yi ne da har yanzu ta a wannan yankuna musamman kamar dai har yanzu tana musu mulkin mallaka ne don ita ce take tsara biyan da abubuwa suke kasancewa to jama'a kamar sun kosa da irin hakan shi yasa suke irin wannan bori kuma muna iya ganin cewa daga ta faransa tana cewa tana aikin tabbatar da tsaro ne kuma tana taimakawa waɗannan ƙasashen akwai masu kiran cewa ita faransa idan wani ƙoƙari take so ta kawo ta taimakawa sojojin waɗannan yankin da kayayyakin aiki da kuma horo haka shin kamar akwai bambanci tsakanin kasancewar sojoji kamar irin na kasashen turai a irin waɗannan kasashen da kuma taimaka musu da kayayyakin aiki e kamar shi irin wannan boran za a cewa sako ne ga su shugabannin kasashen wannan yankin ko kuma gare ta ita faransar Kamishu a Nijar inda wato jama'a a yankin Tera suka hana sojojin eh, Faransa su wucewa su shiga Mali. Eh, an yi amfani da wato karfi wajen tarwatsa masu wannan boran har ma mutum biyu suka mutu kuma ana zargin cewa sojojin Faransa sun buɗe wuta. Shin ya za a kalli wannan al'amarin ne? to kamar yanzu menene ita Nijar ya kamata ta yi yayin da take cewa za ta kaddamar da bincike a game da wannan batun to ya kamata ta yi binciken ne da gaske kuma ba a bincike ba ne kawai a tabbatar an yi amfani da abin da aka bankaɗo zai yiwuwa a ce kasar da ta zo da niyyar ta taimaka da a samar da zaman lafiya a magance 'yan ta'adda 'yan ta'addan nan dai ne suke kisa ne suke mu a nan ne kuma shirin na yau zai dasa aya sai kuma wani cikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ga wakilanmu Abdulhadi Musa daga jihar Maradi da kuma Musa Malam Sule daga birnin da magaram Zandar da suka taimaka da hirarrakin da aka ci. A nan kuma ni Hassan Barka da na jagorancin shirin ke cewa mu kasance lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu na dauke da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta rami ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh